Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku kai kada kunnuwanku wanda al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A. Usman Jidda, marubuciyar labarin kuma makaranciyar labarin nake jagorantar shirin a halin yanzu. Ce masu sauraro, ku ba mu haɗin kanku ta hanyar yi mana sharing, subscribe, liking. Domin tambaya, ƙorafi ko kuma cin gyara. ku ba mu haɗin kanku ta aje mana saƙon comment domin ƙara marubuta mu ƙwarin gwiwa matuƙa al'ajabi tv tana kokawa a bisa rashin ba da haɗin kanku ta hanyar comment ta masu sauraro idan mai sauraro bai manta ba a cikin kashi na bakwai mun tsaya a daidai inda fa'iza da gas ɗin fa'iz suka nemi su yi wa fauziya fyaɗe bayan sun sumar da ita ko ma in ce sun kashe ta suka ɗauke ta suka kai ta asibiti suka shirkita wa likitan ƙara da cewa tsintatta suka yi wani mai mota ya buge ta kuma ya gudu inda har yake tambayar su wa zai biya kuɗin aikin da aka yi mata suka haɗa baki wajen cewa aiki kuma likitan ya ce yes of course ta masu sauraro a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora da izinin Allah bismillahir rahmanir rahim Ƙaddarata, ta kashi na takwas Edekto eh, ya ce, ya ci gaba da cewa, Sorry, ban yi muku bayani ba, please has a seat. Ya ce musu yana nuna musu kujerun zama da ke ofis ɗin shi, zama suka yi jiki a sanyaye babu ƙwari. Dokto ya fara yi musu bayani, tana da shigar ciki har na wata uku, amma sakamakon buguwar da ta samu cikin ya zube, sai da ya maka mata wankin ciki, sannan muka yi mata ɗinkuna a ciwukanta. Cikin razana fa'iza ta ce ciki kuma, yes of course, okay, to yanzu nawa ne kuɗin aikin da za a kashe gaba ɗaya E to idan har zuwa a sallame ta ne zai iya kaiwa naira dubu ɗari da hamsin ok ba ni akawun nomban ku sai muku transfer to bank ɗinku ta account ɗinku ok ya faɗa haɗi da faɗa mata akawun nomba ɗinsu kallon su je ta ce sai ku yi mashi transfer like how cewar wani cikin waɗanda suka zo tare da fa'iza excuse me ta faɗa tana miƙewa suka bi bayanta gaba ɗaya can waje suka fita ku za ku biya kuɗin komai tun da ku kuka ja sai ku je ku gaya fa'is in ya so sai ya biya ku kuɗin ku tun da na tabbatar cikinsa ne bayan sun gama yanke hukunci ne suka koma ofis ɗin likita suka biya kuɗin fa'is za ta ce to jarto mu za mu tafi amma ga wayarta da muka tsinta tare da ita ta miƙa mishi wayar wayar ya amsa ya yi aje ta kan tabul ɗin shi su kuma suka fita har gida suka biya suka aje fa'iza kafin suka wuce inda suke tunanin za su sami fa'is ba fi minti 20 zuwa 30 ba suka isa middle night club inda fa'is yake zama koyaushe suka zauna kusa da shi da yake muskili ne ko kallon su bai yi ba ɗaya daga cikinsu ya ce oga ka san me ya faru kuwa ko kallon sa bai yi ba ya ce ina jin ka sai ka faɗa ya ɗaga kwalbar giya ya kai bakinsa ɗayan ya ce oga ka san fauziya tana da shigar ciki kuwa hannu kusan wata uku wata irin muguwar kwarewa ya yi jin abin da yaron nasa ya ce sai da ya yi tari ya lafa sannan ya ce waye faɗa maka waye gaya maka a ina ka ji labarin duk abin da ya faru tun daga farko har ƙarshe ya faɗa wa fa'is cikin ƙaraji fa'is ya shaƙe shi ya fara dukansu ta ko'ina yana zagi yana aibata su haɗi da ci musu wula haɗi da ci musu mutunci sosai yake daga murya yana magana hakan ne ya sa kowa ya tsit ya kuma jawo hankalin duk mutanen da ke kulof ɗin aka da kaɗe-kaɗen da ake yi ya ci gaba da zagin su ya yi musu mummunan wulakanci gami da ya musu korar kare ya tofa musu yawo a fuska ya kore su kamar wasu karnuka yana faɗin fuck you bitch ya faɗa yana zuba musu ruwan giya a jikinsu su sumi suka fita tsabar bakin ciki da jin kunyar abin da fa'a zai musu a cikin jama'a yasa ɗaya daga cikin su zama dirshin a ƙasa yana kuka kamar wani ƙaramin yaro sauran suna ba shi haƙuri wani ya ce yanzu ba lokacin kuka ba ne da mutum ya yi maka abu lokaci ne na ganin dama idan ka ga dama ka rama idan kuma ka ga dama ka kyale shi kallon shi suka yi ya ce eh dole ne sai mun ɗauki fansa ba za mu taɓa ƙyale fa'izi ya ci lalai ba wallahi sai mun koya mashi hankali sai mun sanar da shi cewa magoyi ya fi ma'iyi idan ya koya mana bariki mu kuma za mu koya mashi cewa mu a cikin barikin aka haife mu wani kuma ya ce to yanzu me abin yi abin yi ɗaya ne mu nemi fa'iza mu haɗe kai da ita ka san an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi wani ma ya ce dole sai mun nemo fa'iza cikin mu eh kusan dole ne ka san an ce kaidin mata daban ne kuma kaidin mata na musamman ne musamman ma ita da take yar bariki kuma ita ma take neman hanyar ɗaukan fansa a kan shi haka dai suka yi tattaunawa daga ƙarshe har suka yanke shawarar haɗuwa da fa'iza gobe ita ko fa'iza tana cin kwance daga ita sai pant and bra da karen sigarin ta tana murmushi don ta san zuwa yanzu makircin da ta hada fa'iz da yaransa ya tashi da ita ta shirya komai ita ta tura su fada wa fa'iz komai da ya faru don ta san karshen zancen cikin murmushi ta ce na hada tuggu na raba ka da gangs ɗinka yanzu sun dawo nawa don na tabbatar zuwa yanzu bom ɗin da na jefa muku ya tashi gobe ko jibi da kansu za su kawo kansu su neme ni su nemi su hada hannu da ni wajen yakar Faiz ta tuntsire da wata irin dariya shi ko Faiz ya rasa mai ke damunsa mai yasa ya yi musu haka don kawai sun yi wa Fauziya haka sun zubar da cikin shege cikin da ba na halak ba sai juyi yake a gado ya rasa mai ke damunsa in ban da tunanin halin da aka ce masa foziya na ciki babu abin da yake yi ya yi zurfi cikin tunaninsa ya ji magana sama-sama daga falinsu a hankali ya miƙe daga shi sai sai tishan da turikwata ya nufi falon subhanan lahi ya fada faɗa da gudu yana ƙarasawa inda momi ke kwance cikin aman jini tana miƙa masa hannu a hankali ta kira sunansa da gudu ya ƙara ya sungume ta yi mota wani irin mugun gudu yake kamar zai tashi sama a cikin hospital din yi fakin da gudu ya zagaya ya buɗe motar ya sungumi momi ya cikin hospital din da ita yana shiga nasu suka tare shi aka shigar da momi emergency ya zauna ya haɗa kai da gwiwa yana tunani jin dakto na yi masa magana a kai ne ya sa shi saurin miƙewa dakto ya momi ya faɗa baki na rawa dokto bai amsa ba ya wuce ofis ɗinsa ya yi masa alama da ya biyo shi sai da dakto ya shige toilet ya fito sannan ya ya zauna har a lokacin fa'iz na tsaye bai zauna ba dakto ya momi na ya ƙara tambayarsa kamar zai fashe da kuka kai dakto ya dago ya kalle shi ya ga duk ya fita hayyacinsa ina kuma ga in ya gaya masa matsalar da ake ciki cikin zafin rai ya joka wa likita tsawa yana cewa na ce maka ina momina ya jikin mahaifiyata cikin sanyin murya dakto ya ce ka yi haƙuri ka zauna sai da fa'iz ya zauna sannan likita ya ce na rasa yadda zan yi in sanar da kai halin da ake ciki ne amma magana ta gaskiya zuciyar mominka ta gama lalacewa ta kai matakin ƙarshe da a koyaushe za mu iya rasa ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa'iz ya faɗa yana dafe kansa irin kuka kallon ta dakto yayi da tausayawa ya ce i'm so sorry babu wani abu da za mu iya yi tashi ya jiki ba kwari ya shiga ɗakin da aka kwantar da momi ya zauna a kasan tiles ya ɗora kansa bakin gadon hannunsa cikin nati yana rusa kuka kamar ransa zai fita Dakta ganin har washe gari su fa'iza ba su dawo wajen fauziya ba, ya sa shi yin mamaki. Yana cikin tunanin abin, ya ji waya na ringin, ya rasa daga inda yake jiyo ringin ɗin wayar, ya shiga neman wayar. Wayar fauziya ya gani, shi ya ma manta da wayar sai a lokacin ya tuna da wayar, har sai da wayar ta tsinke ba tare da ya yi fikin kwal ɗin ba. sake kiran wayar aka yi a karo na biyu ganin an rubuta my dad ya tabbatar da mahaifinta ne ke kira da sauri ya daga wayar don gudun kar wayar ta kara tsinkewa da sallama dakto ya daga wayar daga bangaren da aka kira aka amsa sallamar bayan sun gama gaisawa da dakto ya mishi bayanin abin da ya faru a cikin tashin hankali abban fauziya ya tambayi dakto din a wani asibiti suke cikin nutsuwa dakto ya yi mishi kwatancen asibitin ba a fi minti goma ba sai ga abba da mama da aisha sun zo asibitin ofis ɗin dakto suka tambaya aka nuna musu suka shiga da sallamar su wajen zama ya nuna musu suka yi mishi bayanin su su waye, shi ma bayanin da fa'iza ta yi mishi ya yi musu sannan ya yi musu bayanin da ya yi wa fa'iza na zubewar ciki daga ƙarshe ya kai su har ɗakin da aka kwantar da ita ya ce tun jiya bata farka ba ina sa ran nan da mintuna kalilan za ta iya farkawa yana kaiwa ran ya fita gadin halin da fauziya ke ciki ba karamin daga musu hankali ya ba musamman duk fuskarta an rufe mata ita da bandeji kuka sosai mama da aisha suke yi shi ko abba kukan zuci yake nan suka zauna suna suka saka ta gaba suna kallo mama na sharar hawaye a ranta kuma tana gode wa allah a bisa zubewar cikin da ya yi sai da su mama suka yi wajen minti arba'in sannan ta farka tana cewa wallahi ba ku sai ku ƙara keta min haddi ba fa'iza tsakanina da ke sai Allah ya isa muguwa a zalima wallahi da ku ƙara yin zina da ni gwara na mutu tana magana tana haure-haure tana kai duka wal idan ta rufe can kuma sai ta fashe da wani irin kuka tana kiran mama abba aisha ku yafe min ku yafe min mutuwa zan yi wallahi ba laifi na bane kirki aka shirya min da sauri dukkan suka mike suka nufi wajenta suna bin junansu da kallon mamaki da jin abinda da fauziya ke cewa a hankali mama ta rike hannunta Wata irin ajiyar zuciya ta saki, a hankali mama ta fara yi mata magana, Fauziya, Fauziya mu ne, buɗe idanuwanki ki gan mu, me ke faruwa da ke? Abba cikin rawa murya ya rungume Fauziya, ya ce, baki mana komai ba, mun yafe miki duniya da lahira, Allah ya yi miki albarka. Jin maganar iyayenta a kusa da ita ya sa ta saurin buɗe idanta a hankali, dishi dishi take kallon komai kafin daga baya idan ya ƙarasa buɗewa take ganin komai tarwai. Ido ta zuba wa iyayen nata sai kuma ta saka musu kuka ganin haka ya tabbatar wa mama da abba akwai abin da ke faruwa a hankali mama ta zo na kusa da ita ta lallashe ta ta yi shiru abba kuma ya kira dakto ya sanar da shi ta farka duk duba ta yayi ya ce wa nurse din ta bata magunguna kana ya fita magunguna ta bata bayan ta tada ta zaune saɗi da miƙa mata ruwa ta sha ta saka mata filo a bayanta poziya ta fara magana cikin muryar marasa lafiya mama ashe fa'iza ya ce munguwa ce ta ƙara fashewa da sabon kuka mama da abba duk ido suka zuba mata can mama ta ce yi shiru ki sanar da mu abin da ke faruwa a hankali poziya ta kwashe komai tun daga ranar da suka fara haduwa da fa'iz har zuwa haduwarsu da fa'iza da labarin da fa'iza ta bata na duk makircin da suka shirya mata har zuwa kai ta gidan maza da ta yi jiya ta faɗa musu komai kowa mamakin abin yake cikin kuka da jirin da yake ɗibarta ta fara shirin miƙewa da sauri abba ya miƙe ya zaunar da ita yana faɗa me kike so abba wata alfarma zan roƙe ka ina jin ki ya faɗa cikin muryar tausayi hannun shi duka biyun ta rike ta ce abba don allah mu bar garin nan please abba kar ka ce a'a wallahi ba za su taɓa ƙyale min rayuwa ta ta zauna lafiya ba ba za su ƙyale min raye cikin farin ciki da walwala ba ba za su ƙyale mana kwanciyar hankalinmu ba sun ta sa mu a cikin masifa kenan please abba mu canja gari rayuwa suna da kuma komai namu Jikin Abba da mama ne ya yi sanyi, Abba ya juya ya kalli baba da ke faman kuka, sun kuyar da kanta ta yi, alamar ta goyi bayan Fauziya. Juyawa ya mai da kallonsa kan Fauziya, a hankali ya fara zame hannunsa daga cikin nata, aiko gam ta ƙara riƙe hannunsa ta ce, Don Allah Abba, wallahi wata rana gawa ta za a kawo muku, kar ki damu Fauziya, za mu yi magana da mamanki tukunna. a hankali ta saki hannun mahaifin nata ta koma ta kwanta idan tana zubar hawaye aisha ta je tana goge mata ita ma tana kuka idan ta bude tana kallon halin da idan ta bude tana kallon halin da aisha ke ciki cikin murya kuka ta girgiza mata kai tana cewa please sister karki kuka ita ma tana goge mata hawaye da ke zubo mata daga idanta to anti idan kina so na daina kuka ke ma ki daina cikin kuka poziya ta rungume ta haɗi da sakin sabon kuka tana faɗa please sister karki irin abin da na yi na sa iyayenmu cikin damuwa please ko na mutu ke ki zame musu ɗaya tamkar da goma ki share musu hawayen da na zubar musu please sister iyayen na kallon su su ma zuciyarsu kamar za ta fashe kwana biyu da sallamar Foziya ta warke simil mahaifinta yadda da ta da su canja gari da rayuwa sun sayar da gidansu da duk wani abu da suka mallaka a garin Katsina kayan kayan sawarsu kawai suka bari suka haɗa kayansu sun yanke shawarar komawa garin ta dabatin bingiwa an sai gidan da daraja har 2.5 wato miliyan biyu da rabi da ya haɗa da kayan da ya siyar sai kuɗin ya kai miliyan uku kasancewar yau ne wa'adinsu da mai gidan zai cika ya sa su shiryawa suka nufi bakin titi don neman abin hawa zuwa tasha fa'iz zaune gaban momi duk ya fita hayyacinsa don tun ranar da ya kawo ta hospital bata farka ba har yanzu shiru kasancewar ba su da kowa shine zaune wajenta koyaushe baya fita ko can da nan tari momi ta fara yi tana kiran ruwa ruwa da gudu fa zai fita ya ofis ɗin dakto shiga ya yi ko sallama babu ya kira shi shi ma dakto a guje ya fito sai da suka ƙara duba ta sosai sannan dakto ya bata umarnin a bada ruwa sannan dakto ya bada umarnin a bata ruwa a hankali fa'iz ya dago ta yana bata ruwa, sai da ta sha sosai ya ishe ta sannan ta sannan ya maida ruwan ya ajiye yana ajiye ruwan sai ta fara tari da aman jini na fitar hankali da gudu fa'iz ya yunkura sai ya fita kiran dakto ta rike shi a hankali ya dawo ya durkusa a gaban ta ya ce momi momi dakto zan kira no need ta bashi amsa a hankali ta sai ta tarin tana cewa fa'iz Ni ca wata ƙare, zan tafi inda kai ma wata rana dole za ka je. Faiz ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah. Idan ka tuna, da da ni da kai da mahaifinka muke rayuwa yanzu duk ina muke ka tuna mutuwa ka tuna kwanciyar kabari da hisabi tarin ne ya sarƙe ta ta ɗan yi shi sosai kana ta ci gaba da magana Idan mu mun faɗa maka gaskiya ka ƙi yarda, to duniya za ta faɗa maka, kuma faɗawar duniya ba ta da daɗi fa’is ka tuna komai daren daɗewa wata rana kai uba ne, kuma in ba mutuwa da tsufa, fa’is ina baka shawara, Fauziya ita ce matar da ta dace da kai, ita ce matar da za ta kai ka aljanna, ita ce matar da za ta fitar mana da jikoki ɗayi ban, ita ce matar ita ce hanyar shiryarka zuwa ga mahaliccinka domin foziya macen kwarai ce duk wuya duk rintsi karka sake ka bari foziya ta kubce maka duk wahalar da za ka sha karka rabu da ita karka yadda wani ya shiga tsakaninku balle har ya samu damar raba ku fa'id babban burina a duniya shine na ga ka aure foziya ka mallake ta a matsayin mata Please, son, ka yi min alkawarin cika min burina. Yana kuka ya ce, Na yi miki momi, na yi miki alkawarin zan aure ta. Murmushin karfin halitta ta ce, Na gode, son, Allah ya maka albarka, Ubangiji ya kare min kai, ya tsare min kai. Ya shirya min kai a bisa ta farki na gaskiya, sai kuma ta dan bata rai. Me? ya ce cikin muryar kuka, son, son ka san ba na son shaye-shaye da neman matan da kake yi ko kai ya daga mata saboda kukan da ya ci karfinsa shi ma ka yi min alkawari har abada ba za ka ƙara yin zina da shaye-shaye ba cikin kuka ya ce na miki alkawari mom ba zan ƙara ba ba zan ƙara ɗaya daga cikinsu ba har abada murmushin jin daɗi ta sannan ta ci gaba da kwaɗaita mishi auren poziya tana nuna mishi amfanin auren Ita ce mace ta gari da kowane namiji ke burin samu, mace mai nutsuwa, kamila, mai hankali, haƙuri, juriya, tunani, sannan ga sanin ya kamata, kara, kawaici, wallahi fa'it idan ka bari kai asarar poziya a matsayin matar aure, ka yi babbar asara, kuma wallahi sai ka yi kuka da idanka. Ba baki na yi maka ba, Allah ya yi maka albarka, Ubangiji ya shirya ka kan tafarki na gaskiya, Allah ya baka mata ta gari, Allah ya baka ‘ya'ya da zuri'a ta gari, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarka, Allah ya nutsar min da kai, ya sa maka hankali da nutsuwa da sanin ya kamata a cikin ruhinka. Nasiha sosai ta yi mishi, mai ratsa zuciya da shiga rai sosai. Tana cikin magana taron ya ci ƙarfinta, da gudu ya fita kiran dakta, amma kafin ya kira dakto ya dawo, rai ya yi halinsa. ihu sosai yake yana buga kansa a bango yadda ka san mahaukaci haka ya koma ya rungume gawar momi a kirjinsa yana kuka kamar ransa zai fita faiz na cikin 'yan zaman makoki bayan an kai momi makancinta sanye yake cikin farin yari idansa ya yi ja saboda tsabar kuka wani ya shigo ya ce faiz yanzu na ga su za su bar gari wai har sun sai da gidansu ma wata irin zabura ya ya fita a guje ko takalmi babu yadda kasan sabon mahaukaci yake gudu sosai a titi kamar zararre gudu yake iya ƙarfinsa hangota ya yi za ta shiga a daidaita sahun da ƙarfi ya kwala mata kira fauziya mai fauza waigowa ta ɗanyi ta ga mai kiranta ganin fa'is duk ya fita hayyacinsa da gudu ya karasa inda take ya zube a gabanta bisa gwiwoyinsa yana kuka kamar ransa zai fita ya ce please please fauziya karki banni karki banni ba ni da kowa sai ke wallahi na tuba da gaske na canja dumunayen halaye na da ɗabi'una wallahi na bar su fauziya please ido ta ƙura masa sai wani kukan bakin ciki ya kubce mata cikin kukan ta ce kama kara fa'is kama kara ka riga da ka yi wasa da damar ka. idan ma wani sabon salon yaudaran ka dawo da shi Allah ba zai taɓa baka sa'a a kaina ba shiru ce tana goge hawayen da ke zubo mata shi ma cikin matsanancin kuka ya ce dama na san ba za ki ƙara yarda da ni a karo na biyu ba kuka take sosai kamar ranta zai fita Dan ya tuna mata abin da ya faru a baya ya fama mata ciwon da ya soma warkewa a rayuwarta kai mugu ne macuci ne azzalimi ne mayaudari macin ama maci amana mai karya alkawari kai bakin maciji ne mai mugun dafi wanda idan ka sare mutum har ya mace yana jin ɗacinsa fa'is ka cuce ni kai ne mutum na farko da na fara so a rayuwata amma ka wulakanta min rayuwa ka tozarta ni ka sa iyaye na cikin bakin ciki marar iyaka kai ne sanadiyar rugujewar farin cikin gidanmu kai ne sanadiyar rashin cikar burina kasa aka kore ni daga makaranta kuka ne ya ci ƙarfinta hakan ne ya sa ta yin shiru cikin kuka ya ce ji ni na komai amma don girman Allah ki ƙara yarda da ni a karo na biyu in sha Allah zan sanya rayuwarki cikin farin ciki zan sanya ahalinki su yi alfahari da ke hawayen fuskata ta goge ta ce ai ka riga da ka gama komai fa'is ka riga da ka yi komai kai kasa za mu bar gidanmu ahalinmu tushenmu danginmu farin cikinmu inda aka haife mu inda aka haifi iyayena kakannina ka sa za mu koma inda babu wanda ya san mu mu ma kuma ba mu san kowa ba fa'iz ba na son ka fa'iz na tsane ka ba na ƙaunar sake ganin ka kai ko mai kama da kai ba na son in ƙara gani da in aure ka wallahi gwara na mutu ban yi aure ba fa'iz tsakanina da kai Allah ya isa tana kaiwa ran ta daga kafarta za ta shiga a daidaita sahu yayi wup ya riƙe ƙafarta da duka hannayensa biyu yana kuka ya ce filis fauziya ki yafe mun wallahi na daina komai ba ni da kowa sai ke ba ta masa magana ba illa kukanta da take yi ta shige a daidaita sahun da ƙarfi ya ce fauziya fauziya momi ta rasu cikin adaidaita sahun ta leko da kanta ta ƙura masa ido ba ta masa magana ba sai sautin kukanta da ta ƙara fa'iz yana ji yana gani ya ta tafi ta bar shi, nan yana kuka yana birgima a ƙasa kamar mahaukaci. Su ya sun sauka a Kano a tashar ƙofar ruwa, ba su da inda za su je, suna nan zaune tsuru har tara na dare. Direban da ya kawo su ya gansu, Abba ya yi wa sallama ya amsa masa. Da yake Abba a gaban motar ya zauna har suka zo suna hira, ya ce wa Abba, malam lafiya na ganka a nan ga dare ya yi amsa masa abba ya ce eh mu ba mu san kowa ba mu baƙi ne ba mu da inda za mu sauka shirin mutumin ya ce to yanzu duniya ta lalace ba a taimako gaba ɗaya rayuwa babu gaskiya sai ka taimaki mutum ya saka maka da tsiya duk da dai kai da na ganka kamar mutumin kirki bai kai kama da mutumin banza ba amma dai ba komai Allah ya sani na niyyar taimakon ku ko don matan da kuke ta ko dan matan da kake tare da su ga kuma dare yayi mutumin ya ce wa abba idan ba damuwa ku zo mu je gidana ku kwana a can idan gari ya waye sai mu ga abin da Allah zai yi murmushi abba ya ce alhamdulillah aiko da ka taimake mu mun gode sosai Allah isa isaka da alkhairi mutumin ya ce amin bari na ɗauko mota ta sai mu tafi abba ya amsa da faɗin to to to to to madalla ɗauko motar yayi suka shiga abba na gaba su mama na baya mutumin ya ce wa abba ni suna na malam bala ni haifaffen zaria ne zama ne ya kawo ni nan ina zaune a unguwar sharaɗa ina da yara biyar maza uku mata biyu sai dai yanzu haka duk suna makarantar kwana murmushi abba ya ce masha Allah Allah ya tsare duk a suke malam bala ya murmushi ya ce a'a Sadiq ne babba yana biyu ke yanzu haka shekarar ƙarshe sai Faruk yana ABU Zaria can wajen ƙanina yana aji uku sai Fatima ita ma tana biyu ke yanzu za ta shiga aji biyu sai Zainab tana nan bata gama sakandare ba tana aji biyar sai Ahmad shine auta yana aji shida murmushi abba ya ƙara yi ya ce kai alhamdulillahi gaskiya ka bani mamaki kai mutum na gari ne da ka tsaya wa iyalanka haka Allah ya ƙara rufa maka asiri malam bala ya ce madalla na gode kana cikin mamaki ya ce 'Kada mamakin yadda ina direba kuma duk yarana suke karatu mai zurfi ko kallonsa abba ya yi bai ce komai ba malam bala ta gaba da cewa ni Allah ya sani mutum ne mai zuciyar nema kuma da kuma yi wa iyalansa ni ban damu da na ajiye komai ba a rayuwata ba ni buri na na rufa wa iyalina asiri daga na gaba su nemi komai sun rasa a rayuwa ba duk da ba a gidan kai na nake ba gaskiya ina jin haushin rashin ilimin bokon da ba ni da shi shi yasa ka ga na dage na tsaya wa yara na su yi karatu har sai sun gaji ajiyar zuciya abba ya ce gaskiya haka ake son mutum ya zame wa yaransa jajirtaccen uba wanda ko sun girma ba za su yi kuka da shi ba haka da suka yi ta hira har suka isa gidan malam bala matan malam bala mai suna ramatu ta tare su da fara'arta ta kai su wani ɗaki da ke wajen kofar gida har da ban ɗaki a ciki da katifu da gani kasan na samarin gidan ne cikin fara'a suka gaisa ta kai musu abinci da kayan shimfiɗa bayan wata ɗaya Cikin ikon Allah, shaƙuwa mai ƙarfi ta shiga tsakanin Abba da Malam Bala, haka ma Mama da Ramatu, wacce yara ke kira da Umma. Nan kusa da Malam Bala, Abba ya sayi gida mai ɗakuna uku da falo da kicin sai ban ɗaki biyu, ɗaya a tsakar gida ɗaya a ɗakin Abba, sai shago a ƙofar gida. Duk gidan ko ina tiles ne, tsakar gida ne kawai aka saka broken tiles. Abba ya gyara gidan tsaf don falo saitin kujeru da kayan kallo ya saka musu ɗakuna kuwa duka saitin gadaje ne ya siya ya saka musu duk da dai ba masu tsada ba ne ya zuba musu kayan kicin komai ɗan flat gas ma ya sai musu da shi suke girki gidan dai kamar gidan amarya Ragowar kuɗin ya zuba kayan masarufi a shagonsa na ƙofar gida ya buɗe kanti duk abin da ake bukata yana siyarwa don shagon makare yake da kayan siyarwa a ɓangaren mama da abba ya ba ta jari tana sana'arta nan cikin gida ragowar kuɗin da suka yi saura ya sai yi a daidaita sahu ya bayar ake yi masa haya Allah kuma ya albarkaci abin jan kwata-kwata ba sa tare da babu aka saka aisha a makarantar su zainab ajinsu ma ɗaya sun zama aminai haka a islamiyya ajinsu ɗaya ita kuma fauziya ta shiga ajin yan hadda, a ɓangaren mama ba ta da wata ƙawa ko aminiya da ta wuce ramatu Faiz kuwa ba laifi za mu iya cewa ya shiryu don yanzu ba laifi yana sallah duk da baya fita masallaci amma yanzu kwata-kwata baya shaye-shaye sigari kawai yake sha haka ma a ɓangaren 'yan mata ya bar kula su don layi ya canja saboda damunsa da mata 'yan kulob ke yi kullum fa'iz yana gida idan baya gida to yana gyms ko wajen kallon bal fa'iza ku tana nan ita da 'yan gangs din fa'iz suna kulle yadda za su ɓullo masa ta tsara musu komai yadda za su yi yanzu abu na farko da za su fara yi shine su samu hanyar shiga jikinsa babu kuma wata hanyar shiga jikinsa sai dai su je masa gaisuwar mahaifiyarsa haka ko aka yi ta tura su duka suka je har gida suka same shi suka yi masa gaisuwa tun daga nan suka jone suka dawo kamar da dare kaɗai ke raba fa'is da su mutum ne mai zafin zuciya amma ba shi da riko kullum fa'iz yana tare da 'yan gangs ɗinsa duk inda yake su ma suna nan shi bai san suna ƙulla masa wani mugun abu ba duk duniya babu abin da yake damun fa'is kamar abu biyu na farko fauziya don tun ranar da momi ta faɗa masa maganganu a kanta kuma ta bar mishi wasiya a kanta ya kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali a kanta abu na biyu kuma bayan rasuwar momi ya rasa komai nasu babu komai babu takardun gidajensu babu na filayensu babu na motocinsu babu na kamfanoninsu sannan akawun ɗin dadi da momi babu komai shi a tunaninsa a baya da dadi ya rasu komai yana hannun momi ya yi tsammanin idan ta mutu zai ga uwar dukiya da takardun kamfanoni nasu amma babu komai ga akawun ɗinsa babu wasu kuɗi sosai kuma da su yake komai duk motocin gidan babu saura sai wacce yake hawa sai gidan da yake ciki sai kuma gidan shakatawarsa amma bayan su babu komai ga Faiz bai iya wata sana'a ba ga bai san wahala ba duk ya bi abokanan dadi da ƙawaye momi ya tambaye su amma babu wanda ya san komai gaba ɗaya hankalinsa baya jikinsa don haka ya yanke shawarar komawa karatu ya yi masters ɗinsa tun da ya gama digiri da wannan tunanin ya yanke hukuncin kirin directo nasu sai bayan ya yi diyalin numban ta fara ringin sai kuma gabansa ya fara faduwa da ya tuna abin da directo din ya faɗa lokacin da abin nan ya faru tsakanin shi da foziya kirjinsa ya fara bugawa da ƙarfi zuciyarsa na tsalle kamar za ta tsaga kirjinsa ta fito yana cikin wannan tunanin ɗaya daga cikin wayar an ce assalamu alaika to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin nan namu mai suna ku kaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku shi ni hawa a usman jidda marubuciyar labarin kuma makaranciyar labarin nake jagorantar shirin a halin yanzu Kada ku manta na danna mana liking, sharing da kuma subscribe. Mun gode.